to Two.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 bi ihsanin ila bayan haka 'yan uwana musulmi barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na koyan aikin hajji a aikace ko koyar da aikin hajji a aikace a shiri na gaba da ya gabata mun yi bayanin daukan ihrami yadda za a ɗauko ihrami daga miƙati kuma da yadda za a yi yin talbiya tun daga miƙati ko ma daga wani miƙati kaɗa ko ihrami zulhulaifa ne ko kuma wato ainihin juhfa ne wanda yanzu ana maganar gurin yana eh, malamai sun ba da fatawa cewa za a iya ɗaukan iyafod eh, wato ainihin harami daga jidda ga waɗanda za su ɗau harami kenan daga wato ainihin juhufa ko kuma daga wato ainihin ya lamlam ne miƙati na ahalu yaman ko kuma daga zatu irkin ne to daga dai kowane ma wato ainihin miƙati ka ɗauko haraminka tun da yanzu zamani ya zo eh, aikin hajji ake zuwa ta sama kuma ana iya sauka a madina ana iya sauka a jidda wasu na shigowa ta mota to duk daga Allah inda Allah subhanahu wata'ala ya yassare ka ɗauki harami wannan bayanin ya riga ya gabata a shiri da wato ainihin ya gabata mun zo muna bayani har inda za a ci gaba da yin talbiya har shigowa masallaci mai alfarma masallacin makka to shi kansa yanzu shiga masallacin makka yana da ƙofofi da yawa idan ka shigo ana san. kamar yadda muka yi bayani a baya mutum ya zama cikin nutsuwa cikin wato ainihin zikiri da addu'o'i da yaban allah maɗaukakin sarki har sai ya zo ya wato ainihin ga ɗakin allah mai alfarma lokacin da mutum ya ga zo ya ga ɗakin allah mai alfarma zai fara ɗawafinsa kenan kamar yadda gashi ina cikin harami misali eh, ka shigo duk daga inda ka shigo to sanda za ka fara shi shine lokacin da ka zo saitin hajar aswad saitin hajar aswad kamar yadda muke gani gashi wato shi hajar aswad lokacin da mutum ya zo zai zo kusa da shi ya sumbance shi kamar yadda sayyidina umar radiyallahu anhu ya wato ainihin bayyana wa al'umma musulmi lokacin da ya zo zai sumbanci hajar aswad yake cewa mun sani kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa da ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ainihin sumbance ka ba da ba za mu yi ba to lokacin ne mutum zai fara ɗawafinsa ta daidai hajar aswad zai zo ya yi wato ainihin kamar yadda masu kallo da saurare suke gani zai kafa kansa ya sumbanci hajar al-aswad sannan ya ce bismillahi allahu akbar daga nan ne zai fara yin zagaye to amma da yake yanzu akwai zahama akwai cikowa abubuwa sun yi yawa watakila zai zama mutum ya yi nisa mai yawa ma daga hajar al-aswad din su hukumomi na saudiya sun yi kokari sun saka alamomi duk tsawonka wato ainihin din nisan da kai da hajar aswad akwai alama wadda daga nan ne dai za ka fara dawafin wannan na yi bayani ne in yassara ma'ana in mutum ya zama eh, zai iya tadbil na shi hajar aswad in ba zai iya ba saboda yanayin kada ya cutar da wani ko kuma kada shi ya je ya shiga cikin wato ainihin turmutsutsu da yadda zai cutar da kansa musamman tsofaffi da mata to ko da kana daga nesa ne sai ka yi wato ainihin ishara da hannunka bismillahi bismillahi to daga nan in kai bismillah nan ne za ka fara yin dawafi a lura lokacin da za ka fara yin dawafi na guda uku na farko zai zama dantsanka wannan yana waje za ka yafa harami kamar haka idan ba a manta ba mun faɗi yadda ake yafa harami akwai wanda za ka fito da hannunka a waje hannunka na dama kenan dantsanka yana waje to shi ne za ka yi ɗawafi guda uku na farko mun sani cewa zagaye ɗawafi zagaye bakwai ne za ka fara daga hajar aswad ka ƙare a hajar aswad to wannan zagayen da za a yi na farko zai zama kamar sassarfa ne ko kuma gudu zai zama mutum wato ainihin yana gudu ne yana sassarfa kamar haka kamar yadda muke gani haka kamar yadda muke gani yana tafe yana yin wato ainihin addu'o'i idan ya zo nan shine ake cewa wato ainihin rukunin yamani daga nan zuwa nan eh, wato ainihin hajar al-aswad mutum yana iya karanta rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna to lokacin da mutum ya zagayo nan hajar al-aswad ya yi zagaye na ɗaya kenan shi ma idan mutum ya samu damar ya sumbanci hajar al-aswad sannan ya sake kewayawa to wannan abu ne mai kyau amma idan yana nesa sai ya ɗaga hannunsa ce bismillahi allahu akbar sai ya sake zagayawa muna gani kamar haka mutum zai tafi da gudu in ka zo akwai wani kewaye akwai wani kewaye da ake cewa hijir ismail to wannan hijir ismail din yana cikin wato ainihin ɗakin allah mai alfarma an fitar da shi ne shi ma akwai bayani a kansa don haka mutum ya lura kada ya shiga ciki ko da dai cewa ma akwai wanda suke nunawa ba za a bari mutum ya shiga ciki ba to mutum yana tafade haka da gudu da gudu sosai yana yin ɗawafi haka in ka zagayo haka ka zagayo zagaye na biyu kenan zagaye na biyu wato ainihin a cikin sassarfa kenan haka za ka yi na uku abin da ake so lokacin da mutum yake yin wato ainihin dawafi eh, shine addu'o'i da azkar da tsarkake allah maɗaukacin sarki wannan shine a zagaye na uku na farko kenan salatatu ashwat na farko haka za su kasance sai kuma ragowar guda hudu su kuma ragowar guda hudu mutum zai tafi wato ainihin yana dawafinsa a tafiyarsa ta al'ada ba gudu ba ba sassarfa ba tafiyarsa kawai ta al'ada kana tafe kana ambatan Allah kana tafe kana ambatan Allah kana yin addu'o'i kana ambatan Allah kana tsarkake Allah maɗaukakin sarki kana yin duk addu'o'i suna hailala ne su adkar ne duk abin da wato ainihin ya zo bakinka na addu'o'i da wato ainihin abin nan adkar wannan shi ne saboda haka haka mutum zai karasa har zagaye guda ya cika zagayensa guda bakwai kamar yadda muka faɗa uku na farko su zama cewa mutum ya yi su da sassarfa da sauri kenan wato ainihin har ya gama lokacin da mutum ya kammala ya zama ya yi wato ainihin zagayen nan guda bakwai kamar yadda muka ta faɗa tun da farko cewa ka fara daga hajar al-aswad kuma ka ƙare a hajar al-aswad yanzu an samu zagaye kenan guda bakwai menene abu na gaba abu na gaba shine yin sallah a muƙami ibrahim sai mutum ya tafi dama kamar yadda muka sani ba a yin ɗawafi sai da alwala ba a yin ɗawafi sai da wato ainihin alwala saboda haka kawai mutum in ya eh, gam kammala dawafinsa sai ya taho zuwa ga wato ainihin mukami ibrahim ga mukami ibrahim nan inda allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wattakhidhu min min maqami ibrahima musalla to anan a wajen mukami ibrahim mutum zai yi sallah raka'a biyu shi ma sallah da zai mutum zai raka a biyu a mukamin ibrahim wato ainihin sai in ya samu dama da lokaci don kamar yadda na ita faɗa mana zahama ta yi yawa ta yiwu mutum ya zo lokacin da yake a wato ainihin zahama cikin cunkoso babu dama ka iya maraɓa ko ka zo kusa da mukamin ibrahim saboda haka in wannan bata samu ba ko a ina kai sallah raka'a biyu a cikin masallaci to wannan yayi kana iya kuma karanta wattakhidhu min maqami ibrahim sallah kafin ka yi wato ainihin kafin gabatar da nafilarka raka'a biyu alhamdulillah in kai sallah raka'a biyu daga nan kuma sai maganar wato ainihin sa'ai to alhamdulillah 'yan uwa duka-duka abin da ya sawaka kenan game da abin da ya shafi dawaful qudum dawaful qudum lokacin da mutum wato ainihin mai ihrami ya shigo makka wannan shine dawaful qudum kamar yadda muka yi bayani bayan kuma mutum ya gama dawafinsa ya zo ya yi a biyu a muƙami ibrahim shi ma kamar yadda bayani ya gabata cewa in mutum ya samu dama kusa da makami ibrahim idan kuma ya zama da cinkoso sai ya zama mutum ya yi sallarsa a ko'ina ya samu a cikin masallaci alhamdulillah a nan za mu dakata bi izinillahi ta'ala sai allah ya kai mu shiri na gaba sai mu ga kuma wato ainihin yadda ake yin sa'ayi yaya ake yin sa'ayi kuma me ya kamata wasu ayyuka ne suke tattare da wato ainihin سعي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا زو مروة يا يو هجي يا يو عمرة يا هور سفا يا زو مروة يا يو هجي يا يو عمرة الهاجي هردك هجيا oh, oh, Oh,